يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن أحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى المدين ما sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na fatoyi rahama tunda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu addaktar shek muhammad sani rijiyar lemo kafin mu tsunduma cikin shirin za mu karanto lambobin wayar da za a iya aiko mana da sakon tambayoyi kamar yadda aka saba wato sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ya kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta mu na zumunta wato facebook ya kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye wato sa www.rahmaradio.com kazalika muna kara tunatar da masu sauraro cewa a dinga aiko da tambayoyin da suke da ma'ana waɗanda kuma za su amfana da al'umma haka zalika a guji kuma maimaita tambayoyin da aka san an rigaya an amsa kar makalla nasu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما wannan أولنا assalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ajiya muka fara magana kan godiya ga ni'imomin Allah da yawa dan adam waɗanda ni'imomi ne kamar yadda ya faɗa shi da kansa ni'imomi ne masu yawa da za su lissafu ba su ƙididdigu ba yau da mutum ya kai ga ƙididdiga haka zai haƙura ya bar su illa iyaka abin da ake bukata a wajensa shine ya yi godiya shukuru, ala ni'matillahi min maqamatil iman min maqamatil wilaya godewa Allah ta'ala bisa ni'imominsa yana daga cikin mukami ko matakai na imani yana daga cikin kololuwar matakai ainihin na walittaka ubangiji ta'ala yana ce hukkuru ni azkurkum washkuru li wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku sannan ku gode min kada ku yi min butulci waji ta'ala ya umarni da gode masa ya haɗa godiyarsa da imani ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum kana Allahu shakiran alima ubangiji ta ce ma ya Allahu bi azabikum ba abinda zai sa Allah ta'ala ya azabta ya azabtar da ku matukar kuka gode kuma kuka yi imani wato ubangiji allah ya gwama godiya tare da imani wanda wannan yake nuna maka girman matsayin mukami na godiya a wurin Allah balma Allah ta'ala a wani gurin ya nuna cewa masu godiya su ne waɗanda suke na musamman a gurinsa su ne waɗanda Allah ta'ala ya yi musu baiwa ta musamman wanda har wasu za su iya fitinuwa da wannan baiwa da Allah ya musu musamman waɗanda suke butulu sun butulcewa Allah za su fitinu da baiwar da Allah ta'ala yawa masu godiya ga Allah ce waka fatan na ba'a ba bi ba'a ne ya kulu a ha'ula imanna Allah alaihim min bainina alaihi Allah bi a alama bi shafiri ubangiji ala ce hakanan muka fitin ni sashinsu da sashi ne ya kulu dan su rika cewa a ha'ula imanna Allah alaihim min bainina waɗannan su wanda Allah ta ala yi wa baiwa a cikin mu sai ubangiji ce alaihi Allah bi a alama bi shafiri yanzu ba shi ya fi sanin masu gode masa ba ai masu gode masa su ne zai yi wa baiwa. su ne zai keɓe su da wata daraja da wata ɗaukaka a gurinsa su za su zama na musamman a wajensa wannan yana nuna maka girman gode wa ni'imar Allah ta hanyar yi masa da'a ta hanyar yi masa biyayya wani ubangiji ta'ala ya sanya mutane gida biyu ne kawai daga masu godiya sai waɗanda suke gutulu waɗanda ba sa gode wa Allah sai Allah ta'ala yake cewa inna hadina husabil imma shakiran wa imma kafura lalle mun shiryar da dan adam ta farki imma shakiran ko dai ya zama mai godiya to in maka furan ko zama mai kafirci da mutunci wato ko dai ya zama mai godiya ta hanyar yarda da imani da Allah ta'ala da ya masa biyayya da da'a ko kuma ya zama mai butulci ta hanyar kafircewa Allah ta'ala da ainihin kafircewa abin da Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi kamar yadda annabi Suleiman alaihi salam shi ma a cikin maganarsa bayan Allah ta'ala ya masa baiwa ta annabci sannan ya bashi mulki mulkin da bai ba wani cikin halittarsa ba mulkin mutum da aljan sai yake cewa haza min fadli rabbi yabluwani a ashkuru an afkuru shi wannan yana da rashin falalar ubangiji na kuma ya mun haka ne dan ya jarraba ni ya da cewa zan gode ko zan yi butulci wato ɗayan biyu ko dai in gode godiyar nan shine ta hanyar yi wa Allah ta'ala biyayya da tsayawa akan umarninsa da barin abin da ya hana ko kuma in yi butulci in kafirci ta hanyar yi wa Allah ta'ala wato barin abin da Allah ta'ala ya aiko annabinsa da shi ko kuma ya aiki min wahayinsa nan, ubangiji ta'ala ya yi alkawari ga dukkan wani wanda zai yi wa Allah ta'ala godiya cewa ubangiji zai masa ƙari duk wanda zai yi wa Allah ta'ala godiya akan ni'imar da Allah ya masa to ubangiji zai ƙara masa ne Allah ta'ala ke cewa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ta'ala ce wa iz ta'azzana rabbukum kuma ka tuna lokacin da ubangijin ku yayi shela ya sanar yake cewa la in shakartum lalle idan har kuka yi godiya kuka gode wa abinda Allah ta'ala ya muku na ni'ima la azidannakum Allah ce zan kara muku wala in kafartum in kuma kuka butulce to ku sani ina azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani wato ubangiji ta'ala ya alkawarin kari ga dukkan wanda zai masa godiya kuma alkawari wanda yake saki ba tare da ya masa kaidi da insha Allah ba ai zaka ga a wasu ayoyi daban-daban Allah ta'ala idan yana wani alkawari yakan ce insha'a fa sawfa yughnihimullahu insha'a wa sawfa yughnihimullahu min fadlihi insha'a da sannu ubangiji zai wadatar da su daga falalarsa insha'a yabsutu rizqa liman yasha'u yana shimfida arziki ga wanda ya so kuma yatubu Allahu ala man yasha'u min ibadihi sannan Allah zai tuba ga wanda ya so wato a gurare da yawa a ubangiji ta'ala yana ƙayyade abin da ya yi niyya zai yi wa bawansa da cewa in ya ga dama amma a wajen ƙari ga masu godiya sai ubangiji bai ce in sha ba bal ma sai ya ƙarfafi maganarsa da lamul kasan da nuna taukid da in shakartum naku. lalle in har kuka gode tabbas haƙiƙa zan ƙara muku bai ce in sha ba wanda yake nuna cewa alkawari ne wanda yake sake kat matukar bawa zai yi wa Allah godiya to zai samu wannan kari ubangiji ta'ala yana cewa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum ubangiji ya nuna cewa zai yarda da dukkan wani wanda zai wasa godiya wanda kuma zai mutunci shi ubangiji ba zai taɓa yarda da mutuncin bayansa ba yace in takfuru in kuka kafirce fa inna Allah ghaniyun ankum ku sani Allah mawadaci ne ga barinku abin da yake neman ku da shi ba bukatar sace ta sa yake neman ku da shi ba sai dan ya muku gata ku yi abin da ku za ku amfana da shi ba shi zai amfana da shi ba shi yasa ya ce wala yarda da ibadihi kufur ba zai taɓa yarjewa bayansa kafirci ba ya ce in tashkuru amma in kuka yi godiya yarda lakum ubangiji zai yarje muku wannan zai amince muku wannan bal ubangiji ta'ala yana cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalibu ala aqibihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin ubangiji ta'ala ke cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani bane face manzo ne da manzanni sun wuce gabaninsa ashe yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi sai ku juya ku ba da baya ku bar addini ku bar biyayya ku bar da'a afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wanda duk ya juya ya butulci ya bijire to ya sani fa ba zai cuci Allah da komai ba sai Allah ce wasu billahu shakirin kuma Allah zai sakan kama waɗanda suke masu godiya su waye masu godiya aya tana nuna su ne waɗanda ba su bijire ba ba su koma kan digadigan su suka juya da baya ba sun tsaya kam kamar suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakankanin su wato mumini a kowane lokaci ya kasance yana yi wa Allah biyayya yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a kai ka ce yana zaune gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da shi yi kaza ko yi min kaza ko bar kaza to wannan shine hakikanin mai godiya ubangiji kuma ya alkawari ce zai sakanka wa masu godiya duba mu ga cewa iblis yayin da ya hararo ya gane cewa mukami na godiya ga Allah min ajalli maqamatil wilayati inda Allah yana da cikin mafi girman mukami na walittaka a wurin ubangiji kusanci ga ubangiji sai ya yi barazanar cewa sai ya raba mutane da wannan mukamin sai ya hana mutane gode wa Allah ya ce sun mala'ati yannahum min bayni ajihin, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin yake ce sun mala'ati annahum sannan sai na zo wa mutane sai na zo wa bayanka min bayni adihim ta gaban su ko ta bayan su an aymanihim ko ta daman su ko ta hagun su to wala tajidu aktharahum shakirin kuma ba za ka samu yawa yawancin masu godiya ba wato gabaɗaya sai na yi kokarin na raba su da wannan matsayi da wannan mukami saboda ya hararo cewa wannan mukamin babban mukami ne da yake daga mutum bai kusantar da shi ga ubangiji ubangiji ta'ala ya sifanta bayansa masu godiya cewa kaɗan ne ba su da yawa idan ka kwatanta su da waɗanda suke butulu masu bijirewa Allah masu yi wa Allah ta'ala zagon ƙasa cikin addininsa Allah ce wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya Imam Ahmad ya ambata cewa Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya ji wani mutum yana addu'a Allah ya Allahumma ja'alni min al-aqallina ya Allah ka sanya ni cikin yan kadan sai ce ya akai kake irin wannan addu'a Allah sanya ka cikin yan kadan to baka ji Allah ta'ala yana cewa ma amana ma'ahu illa qalil ba cewa qalilun min ibadi ash-shakur illa ladina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum ci gaba da karanto masa ayoyin na alkur'ani waɗanda suke nuna yan kaɗan su suka yi imani Allah ta'ala kuma ce yan kaɗan su ne masu godiya ya ce sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari sai ce kuma su ne yan kaɗan wa qalilun mahu saboda haka yake addu'a shi ma Allah ya tashe shi cikin yan kaɗan baka bayi masu godiya yan kaɗan ne ubangiji ta'ala ya yaba wa annabi nuhu alaihi salam shi ne farkon manzo da Allah ta'ala ya fara turowa doron ƙasa kuma yana ɗaya daga cikin ulul azumi na rusul Allah ta'ala ya yabe shi da cewa mai godiya ne yace zurriyata man hamalna ma'a nuh innahu kana abdan shakura to zurriyar waɗanda muka ɗauka tare da nuh lalle shi nuhu alaihi salam kana abdan shakura ya kasance bawa ne mai godiya ubangiji ta'ala ya yaba mishi ba komai ya sa ya masa wannan yabo ba don mu fahimci mu zurriyarsa cewa wannan babban mukami ne ya kamata mu yi koyi da shi a nan saboda shine abul bashar sani shine baban mutane na biyu abul bashar al-awwal shine adam alayhi salam abul bashar sani kuma shine annabi nuhu alayhi salam domin Allah ta'ala ya gaya mana cewa bayan tufan babu waɗanda suka yi saura sai zurriyar annabi Nuhu alaihi salam yace wa ja'alna zurriyatahum al-baqi muka sanya zurriya annabi Nuhu su suka yi saura shi ya samu ma a wannan ayar sai ce zurriyata man hamalna ma'a Nuhu innahu kana abdin shakura saboda haka ya zama abun koyi ne kuma daga cikin irin abin da Allah ta'ala ya yaba masa da shi shine gode wa ni'imar Allah ta'ala da ya masa haka kuma zurriya babu abin da za ku yi irin ku yi wa Allah ta'ala godiya akan wannan mu duba annabi ibrahim alaihi salam ubangiji ta'ala ya zaɓe shi ya sanya shi badaɗayinsa ne su su biyu Allah ta'ala ya ba su wannan mukami na khulla khulla shine tsantsanta soyayya da babu wata soyayya sama da ita Allah ta'ala ya ba annabi Ibrahim wannan matsayi da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama su kadai ne waɗanda ake kiran su Khalilur Rahman ko Khalilullah Allah ta'ala ya yabi annabi Ibrahim alaihi salam da cewa mai godiya ne ga ni'imomin Allah shi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim Allah ta'ala ce lalle annabi Ibrahim kana ummatan ya kasance al'umma ne ko ya kasance shugaba ne wanda ake koyi da shi wato kana ummatan ai imaman wa qudwa yuqtada bihi shugaba ne wanda ake koyi da shi qanitan lillahi mai cikakkiyar da'a ga Allah hanifan mai karkacewa dukkan wata barna da bin hanyar Allah cutar walam yakun minal mushrikin bai kasance daga cikin waɗanda suke har Allah da wani ba cikin bauta shakiran li an'umi sannan kuma ya godiya ga ni'imomin da Allah ta'ala ya masa ya ji tabahu ubangiji ya zabe shi wa hadahu ila siratul mustaqim ya shiryar da shi ta hulki madaidaici cikin abin da Allah ta'ala ya ba masa kasancewarsa mai godiya shakiran li an'umi mai godiya ga ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa annabi Musa alaihi salam kalimullah da Allah ta'ala ya magana da shi ya ba shi a taura a rubuce ya ba shi matsayi na ɗaya daga cikin ulul azumi min rusul su su guda biyar wanda suke jagorantar annabawa duka da manzanni ubangiji ya yaba masa da godiya yake cewa ya Musa in tuka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min shakirin ya Musa lalle ni na zabe ka bi risalati da sakona wa bi kalami da yin magana da kai gaba da gaba wa khudh ma ataituka to ka rike abin da na baka na attaura wa kun shakiri ka zamo cikin masu godiya babu shakka ashe godiya ga Allah ba karaman matsayi bane da bawa zai samu wanda ya kasance mai godiya ga Allah to yana cikin wannan tawaga ta annabawan Allah manya-manya da Allah ta'ala ya yaba musu da wannan don haka godiya wani mukami ne daga cikin makamatul iman makamatul wilayati lillah wanda zai sa mutum ya zama wato dan gata a gurin ubangiji mutum ya zama masoyi na hakika ga Allah ta'ala wanda kuma zai sa Allah ta'ala ya ci gaba da ni'imta tashi a rayuwarsa ta duniya ya kuma samu gwagwaban ni'ima ta lahira Allah ta'ala ka samu cikin masu godiya gare ka Allah ta'ala ka samu cikin masu biyayya da da'a ga abin da ka aiko annabawanka da shi sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in na'am tambayar farko ta fito daga mai kuɗi gun kure ya ce malam menene bambancin kyauta da kuma sadaka to kyauta da sadaka dukkaninsu tabarru ne na taimako da bawa da mutum yake yi ta hanyar mallaka ma waninsa wani abu ila iyaka bambanci a ita kyauta ko Alheba ko al'afa mutum yana yin ta ne saboda nuna girmamawa wato yana yi ma wanda yake nuna girmamawa ba tare da yana duba shin mutumin nan yana cikin bukata ta abin da zai bashi kyautarsa ba ko baya cikin bukata shin mutumin nan yana da shi ko baya da shi illa iyaka dai yana so ya nuna kaunarsa da soyayyarsa da girmamawarsa ga wanda yake ba kyauta don haka zai ɗauki kyauta ya bashi don haka ita kyauta ba ta da alaka da buƙatar wanda ake yi wa kyauta ko talaucinsa saɓanin sadaka wacce kana mallaka ma wani abin da kake da shi domin ganin yana da buƙata ko da ko baka san shi ba ko da ko babu wata alaka ta jini ko ta mu'amala tsakaninku ko da ko a lokacin ka fara ganin sa illa iyaka ka hararo cewa yana da bukata yana bukatar taimako don haka kaga bara ka mallaka mishi abin da kake da shi domin ya amfana da shi ko kuma ka samu lada a gurin Allah shi yasa ita alhiba ko alhadiyya kyauta annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karɓarta saboda ita ba ta nuna talauci ba ta nuna cewa ka gaza ba ka da yadda za ka yi kana neman tallafi shi yasa sahabbai sukan ba shi hadiyya sai ya karba sukan ba shi kyaututtuka sai ya karɓa. amma in sun ba shi sadaka baya ci domin wannan ausakun nasi ne wani abu ne kake da shi na laifuffuka kake so Allah ya fi maka to bara ka wanke waɗannan laifuffuka ta hanyar ba da sadaka kuma tana nuna buƙatuwa buƙatar shi wanda aka ba wa sadaka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi wadata ta zuci wanda Allah ke cewa wa jaraka ailan fa agna ya sami kamar komai kuma ya baka ya baka wadata haka kyauta mutum na iya yi wa mutum kyauta ko da kuwa mutumin nan yana da shi don ya nuna girmamawarsa gare shi sabai yayin da suke bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta suna nuna girmamawarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kaunar da suke yi masa haka suke ba shi kyauta haka dan ka ba ma wani makusancinka ko ka ɗau kyauta ka ba mahaifinka ko da ko mahaifinka din nan shi yake ci da kai sha da kai a ƙarƙashin sa kake rayuwa amma wata rana kai tafiya sai ka zo masa da kyauta wannan kaga ba yana nuna bukatuwarsa zuwa ga wannan dan ba shi da yadda zai yi ba a'a dan ka nuna jin daɗin ka da girmamawa ka gare shi Haka nan, ka ba wa yayanka wanda watakila ya fi ka samu ko ka wa malaminka ko ka bawa wani shugabanka wannan duk kyauta ce wanda kuma za ka gani a hanya makocinka wanda ba shi da shi ka ɗauka ka bashi dan ka taimaka mashi kai kuma Allah ta'ala ya yafe maka abin da kake kake da shi na kurakure wanda ita ake kira sadaka sai tambayar ummi sheka ta ce malam wace addu'a ake yi bayan an gama sallar farilla to ba wata addu'a ta musamman da aka ce a yi in an gama sallar farilla akwai azkar da ake yi azkar ba wai su ne addu'a ba akwai abin da zaka gani a cikin su na addu'a amma ba wai addu'a ce ta musamman ba ka gama sallah za ka iya cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗar wannan in na gama sallah yakan yi istighfari sau uku sannan kuma ya faɗa Allahumma anta salamu salam tabaraka ya jalal wal ikram sannan kuma a abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'adh ibn Jabal cewa kada ya bar faɗarsa a bayan kowace sallah Allahumma inni ana zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimaka mun ka agaza mun tallafa mun a bisa ambatanka da gode maka da kuma kyakkyawar bauta gare ka shi wannan ana faɗa a bayan sallah kana karanta ayatul kursi wanda mutum ya karanta ta a bayan sallah babu abin da zai hana shi ba aljanna wace mutuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga kuma tasbihi da mutum zai yi subhanallah subhanallah sau talatin da uku, alhamdulillah alhamdulillah sau talatin da 33 wallahu akbar sau uku. sannan wala ilaha illallah wala ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir wannan shi yana daga cikin ah, abin da mutum zai yi na tasbihi bayan ya gama ya gama sallah sannan addu'a mutum yake so ya yi yana da wasu bukatunsa na alkhairi da yake so ya roƙa duk zai iya yi bayan sallah sallah tana da cikin ibadoji wanda mutum zai iya tawassuli da ita neman tsani neman kamun kafa da ita zuwa ga Allah ta hanyar biya masa wata wasu bukatunsa don haka zai iya addu'a da roƙi Allah bukatarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya raba shi da talauci ya raba shi da tsufa tukuf da raba shi da nauyin bashi a bayan sallah ya yakan yi addu'a ya roƙi Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa a lokacin da ya gama sallah don haka dan mutum ya yi addu'a ya roki Allah ta'ala ya bashi wani abu ko ya raba shi da wani damuwarsa bayan sallah wannan babu laifi duk cewa du'a'ul mas'ala ce to amma du'a'ul mas'ala tana kunshe da du'a'ul ibada domin ba ka roƙon Allah sai don yarda da cewa Allah ta'ala shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa Allahumma la mani ya a afaita wala mawta wala mana ta wala yin fa'udar jaddi mun kal da shi ma tana cikin addu'a da ake faɗa a bayan sallah um, sai tambayar da take cewa malam wani lokuta ne ake karɓar addu'a wanda mutum ya kamata ya nazumta to lokutan da ake karɓar addu'a suna da yawa da annabi sallallahu alaihi ya ambata a cikin hadisansa daban-daban cikin irin lokacin da ake karɓar addu'a akwai a bayan kiran sallah bayan mutum an gama kiran sallah tsakanin kiran sallah da ikama nabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da ikama to bayan ka ji kiran sallah kafin a yi ikama ka yi addu'a a wannan lokaci wannan yana daga cikin lokacin da ake karba addu'a yana cikin lokacin da ake karba addu'a sulusul akhiri min al-layl wato sulusun karshe na dare wato sulusun karshe wanda daga shi sai a wato sai asuba ka raba dare uku to sulusun karshe inda za ka tashi kai addu'a wannan lokaci yana daga cikin lokutan da ake karba addu'a ya tabbata a cikin sai haini a alaihi salama yana cewa Allah ta'ala yana sauka sama ta kusa a kulli a sulisin karshe na dare yana cewa wane ne zai roƙe ni an sa masa mani da oni fa astajibu la waye zai roƙe ni fa astajib lahu in an sa masa waye zai nemi gafara ta in gafarta masa waye zai tambaye ni in bashi saboda haka a wannan lokaci lokaci ne na na neman addu'a kamar da Allah ta'ala ya ce kanu qalilan min al-layli ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun wato su bayan Allah na kwarai dan baccin da suke yi kaɗan ne sannan goshin asuba sukan tashi su yi ta isi ya fari sannan neman Allah ta'ala ya gafarta masa haka sulusul akhir min al-layl yana cikin lokacin da Allah da ake karbar addu'a sannan ya zo cewa lokacin da ake karbar addu'a har ila lokacin da ruwa yake sauka lokacin saukar ruwa shi ma yana daga cikin lokutan da da ake karɓar addu'a sannan lokacin buɗe baki yayin da mutum ne kai azumi zai yi buɗe baki a lokacin in yi addu'a shi ma ana karɓa addu'arsa sannan a halin tafiya mutum yana cikin halin tafiya shi ma ana karɓar addu'a a wannan yanayi shi yasa in ka zama tafiyi to roƙe shi ya maka addu'a to yana cikin wani yanayi da Allah ta'ala yake karɓar addu'ar bawa a cikinsa ah, sannan baina tsaf wato wanda yake cikin sahu na mujahidi ana cikin kafsa jihadi tsakanin masoya Allah da kuma waɗanda suke magabtansu to a wannan yanayi shi ma kamar da ya tabbata su cewa yana daga cikin lokacin da ake karɓar addu'a shi ya samu musallu salama a yakin badar aka yi ta addu'a ta addu'a Allah ta'ala ya ba su nasara Allah ta'ala ya ɗora su akan abokan gabansu shi ba yana daga cikin a lokacin da ake karba addu'a haka nan daga cikin lokutan da ake karba addu'a akwai sa'a ta ta, ta ranar juma'a wacce annabi sallallahu alaihi yake cewa bawa bai dace da wannan lokaci ba yana tsaye yana sallah face uba yana addu'a face Allah ta'ala ya anshi addu'arsa ita ce bayan la'asar wato ranar juma'a bayan la'asar wannan lokaci yana daga cikin lokutan da